وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukan godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'abocin baiwa mai tarin yawa wanda ya mamu falala yalwatacciyar falala muna gode masa akan ni'imomi da ya ni'imta mu da su Allah shi ya cancanci a yabe shi kuma a gode masa ina neman shiryar Allah ina neman zafara Allah ina neman taimakon Allah akan kubutar da mu daga dukkan wata jarrabawa da bala'i da ke fuskantar mu a rayuwarmu da kuma rayuwar matasanmu ina shaidawa babu abubuwa da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kadai shine mai baiwa mai yawa ya shar'anta mana addini tsayayyen addini ya shirya da mu zuwa ga hanya gajiya ta daidai kuma na shida na muhammadu bawan allah ne ko manzan allah ne annabin rahama mai gargaɗi annabin jin kai annabin tausayi wanda ya kubutar da wannan al'ummar daga bata manyansu da yaransu matasansu da dattawansu ira da mace Allah su kara tabbata a gare shi da shi da sahabbansa da iyalan gidansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama bayan haka ya koyan uwana musulmi ina muku wasiya da kaina da tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa tsoron Allah shi ne wato mafi ni'imtuwar abin da ya kamata mai buri mu samu kaucewa tsoron Allah kuma shine mafi munin aiki Allah ce ya kwanda ka imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi yan wana musulmi wani hudu mata na magana ne akan matasa samari matasa lokaci na samartaka ko kuma samarinmu matasanmu su ne arzikinmu su ne jarinmu su ne cigabanmu ko karyewanmu samarinmu matasanmu su ne tanadinmu mai tsada samarinmu matasanmu su ne abin burinmu su ne abin fatanmu na alheri lokaci na samartaka lokaci ne mai tsada wanda ya hankali ya amfana da shi sai ya amfana ya amfana a lokacin samartaka ne mutum yake iya karban gaskiya ko ya kore ta ya riko da ƙarya ko ya fada da ita lokacin samartaka lokaci ne na dashe dasa alheri ko kuma dasa shari'a abinda nake nufi masu son alheri suna ribatar rayuwar matasansu su dora su akan alheri haka masu nufin sharri ma suna ribatar jan samari matasa akan wato sharrin da suke kiransu zuwa gare shi mana dai saurayi ganima ne a ko'ina duk inda matashi yake ganima ne ko dai zama ganima ga mutanen kirki ko kuma ganima ga mutanen banza yaro tun yana karami ake juya shi a dora shi akan tarbiyyar da ake so ya tashi akan ta shi sa annabin Allah yake faɗa duk wani abin haifa ana haifarsa ne akan musulunci kowa ka sani akan islam ake haifansa amma iyayensa da yake rayuwa da su su ne za su ne da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi in ka ɗauki ɗan musulmi sama da ƙasa an kaje ka ajiye shi a cikin kafirai a gidan kafirai to da kafirci zai tashi saboda tasirin mujtama al'ummar da yake rayuwa da ita da kuma iyayen da suke riƙe da shi kaga ashe akwai buƙatar iyaye su ƙoƙarin tarbiyyantar da 'ya'yansu tarbiyya islamiyya rashida ku sani ya ku ‘yan uwana hankali na matasa shi ne abun farautar abokanan gabanmu hankalin matasanmu yaƙar hankalinsu algazul fikir yaƙar tunaninsu a ɗora su kan wani tunani na daban wanda ya ci karo da karantarwarmu da tarbiyyarmu da ɗabi'armu ne burin abokanan gabanmu shi yasa suka samu hanyoyi daban-daban daban-daban yadda za su ribace samarin su kasance suna tare da su sun fi son su sun fi kusanci da su sama da iyayensu sama da malamansu suke faɗakar da su ku yi alheri kuma shari burinsu shi ne su jefa cikin fitina su sa wa matasa shubha wani lokacin shi kansa addinin naka a sa masa shakka a sa maka shakka a cikin ingancinsa su sa musu sha'awa wani lokacin kwata-kwata sai a ɗauke ka daga rayuwa ta ƙuri a ɗora ka akan rayuwa ta sha'awa in kai kaza za ka samu kaza in kai kaza za ka mallaki kaza a ta nuna ma abubuwa na jin daɗi a nuna maka roman duniya da jin daɗinta amma a ƙarƙashin batane da halaka burinsu su jefa matasanmu su rinka aikata abubuwa na faɗa da Allah na faɗa da addini in ba a yi sa'a ba sai mu wayi gari mu yanmu da kanmu da kanmu ha mu za mu zo muna yaƙar kanmu da kanmu muna faɗa da junanmu ba wani baƙo aka yi sojan hayarsa daga wata ƙasa ko daga wani gari ba ko ɗan wani addini ba mu yanmu za a iya shirya mana yadda za mu zo mu yi ta kashe junanmu mu yi ta ɗaukar rayukan junanmu mu ta kashe kanmu su ta kawo mana taimako gudun yan gudun hijira mu yi ta kashe kanmu su ta kawo mana magani sun san masu kisan sun san wanda ake kashewa su ta kawo taimako a wajen su kawo taimako ko su kawo sojansu ko ɗan sandansu ya kama mai ɓarna a hana shi ɓarna ba a da zarar ana kashe ku shikenan to za su kawo muku taimako tunda kun yi gudun hijira a ci gaba da yaƙi su kuma za su kawo taimako a wannan taimakon da za su kawo kuma za su dasa su kuma manufarsu wannan zaman da za su yi da ku kun saba da su suna ba ku taimako kun ji kuna ƙaunar su kun fi son su ma sama da wasu ƙila yan uwanku to lokacin kuma za su cusa abin da suke so su cusa kuma tasirin abin da zai bayyana ba wasu ƙila sai bayan shekara talatin ko hamsin duk wanda yake so ya ci ya yaƙe ka ya ci nasara akan ka cikin sauƙi sai sa ka faɗa da iyayenka ko da 'yan uwanka ko faɗa da gidanku saboda in kuna faɗan ne zai iya zuwa ya shigo wannan kukan kurciya ne mai fahimta sai ya gane marhala ta samari marhala ce da suke buƙatar kulawa kwarai da gaske malamai kullum suna ba da shawara babban abin da za ku taimaki matasanku ku ba su makami na ilimi kada ku bar matasanku ba sa karatu duka karatu nan guda biyu na zamani na addini na zamani kuma kada ku bar matasanku ba su da sana'a ina maimaita muku wannan duk al'ummar da suke so ta riƙe matasanta to ta ba wa matasan ilimi dukkan ilmomin nan da ake da bukata kuma ta koya musu sana'a ta koya musu dogaro da kai matukar aka rasa waɗannan abubuwan guda biyu to komai yana iya faruwa kuma ku je ku duba duk inda aka ci nasara aka ta ƙasa aka baza ta aka hana ta zaman lafiya to sai da aka cusa wannan bala'in abubuwan guda biyu aka jefa jahilci a cikin al'ummar in karatu ne suka suka tsadantar da shi suka mai da karatun mai tsada kuna gane ne mai tsada ta yadda ɗan talaka ba lallai ya shiga jami'a ba ɗan talaka ba lallai ya zuwa makaranta ba da yawa yanzu a cikin 'ya'yanku suna nan suna zaune a gida saboda ba za ku iya biya musu kuɗin makaranta ba kuɗin makaranta ya tsada to kaga daga nan zuwa shekara aru aru to za a samu tarin jahilai da yawa shi sa suka yi statistic lissafi suka ce tsakanin arewa da kudu out of school a arewa sun fi yawa out of school wai wanda ba sa zuwa makaranta arewa wai sun fi yawa su tsadar da karatun hanyoyin sana'ar kuma su gurguta harkar kasuwancin ta yadda ka ta zuwa kasuwan kana nema baka cin riba ballanta ka jawo wani shi ma ya zo yi kasuwa duk abin da ka taba kana tsammanin ana samun alheri a kansa sai alheri sai kasa sai zama an kure masa riba ribar babu ita hanyoyi dubu ɗari bila adadin da suke da shi na su kaskantar da ku su da ku baya duk lokacin da kuka zama ba ku da ilimi ‘ya'yanku ba sa iya ilimi sannan ba ku da kasuwa ba ku iya yin kasuwanci ba ku iya juya kuɗi ba hanyar yin kasuwa to dole wannan ya muku illa akan kan ku da zaman lafiyar ku wanda waɗannan abubuwan guda biyu su ne masu muhimmancin da duk wani mai mulki idan ya hau kan mulki ya kamata in mai da hankali a kai a kori jahilci ɗaka da waje yau saboda lalacewar ilimi a ƙasar nan yaro ɗan firamare wallahi tallahi firamare 4 5 hatta a private school da ake ganin sun fi kulawa wallahi za ka yi za ka samu yaro ɗan firamare 4 5 wala bai zai iya rubuta maka sunan babansa da kakansa da sunansa ba jumla ɗaya ta hausa da zai iya ba to dama an daina ma hausan an hana su yin hausan haka suke babu hausan babu turanci dama amma an ma ba su ma suna yin hausan sun koyi hausan yanzu galiban makarantu ba a yin hausa saboda yaren banza ne bai da amfani a wajen su ku kuma da kuka tashi da hausan kuka ki ku taimaki yaranku ban ga dalilin da ɗan najeriya zai ban najeriya ya tafi china ya je ya koyi likitanci da yaren china kuma ya dawo ya zama likita yana sauraron mutane yana musu tiyata ba amma da yaren sainanci ya koya amma da zai koya da wata ba idan ka je taki da yaren taki za ka yi karatu ban ga da dalilin da mutum zai tashi daga nan ya tafi sudan ko ya tafi misira ya karanta medicine da larabci ya dawo ya zama kuma likita kwanzantan likita kuma yi wa kowa allura yi wa kowa tiyata ba amma munan ba zai dawo ta ba wani ya faɗa wani profesa ke a wani ɗalibi a wata ƙasa can ya ce abin da ya sa muka hana ku kuma da hankali akan yaran ku so muke mu bautar da ku ai yanzu kimaka da daraja ka shine turanci su fa yaran su ne shi sun rike da shi a can mu kuma sun hana mu mai namu yaran haka ake ta tafiya ake ta tafiya ake ta tafiya duk wannan hanyoyi ne ina gaya muku da za su sarrafa mu yadda suka ga dama shi ma ilimin addinin sai a sai a wufantar da shi a kasantar da shi sai a mai da shi bai da kima ba sai sun fita sun faɗa ba kana ma ku yi zanga-zanga hanyoyi za a bi a kai ilimin addinin kisan mummuke bai da kima bai da bai da wani babban ofishi a gwamnati da ake samun salari da albashi mai yawa dan kaje ka karanta qur'ani ko ka karanta hadisi ko karanta sira ko ka karanta wani ka karanta wani ne wani ofishi kake da shi a abuja ko a gari kaza inda za ka samu kuɗi suna jin da wani ofishi ne babu da gangan suka yi haka saboda wannan ilimin bai da kima a wajensu ko kuma da ya kamata ku cicciɓo da iliminku da addinin ku cusa shi zama yana da kima ba ku gane ba kuma su shi sa za su yi ta mu su ta cusa mana bala'in da suka ga dama mu ta kuka muna wayo Allah mun gane ina ne illa take ba wani yaro da zai wani mai da hankali yanzu ya ce wai bare zai haddace qur'ani ya iya kira'a da iya kaza saboda in ya gama zai samu me zai samu in ya gama me zai samu sai ka ci sa a wata makarantar islamiyya ta dauke ka ga malaman qur'ani suna nan shekaru 40 50 60 su rubuta qur'ani sai mutum bahaushe baƙi ya rubuta qur'ani tun daga bakar hannati billahi azimu ya rubuta shi ko kuskuren watan daidai ba saboda tsabar kwakwalwa da basira amma a wajen waɗannan mutanen bai da ilimi ya haddatar da mutane qur'ani bila adadin duba qur'anin na izu 60 daka da wajensa ba abin da bai sani ba kullum akan ilimi yake ba wani qur'ani amma wannan ba ilimi bane kuma bai da daraja ba a gidi a kansa ku riƙe wannan ku ajiye lokaci na samartaka lokaci ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam shi sa nishaɗi da kazar-kazar na matashi ya fi kwakwalwa mai ƙarfi da iya rike abu da ganewa a lokacin samartaka ya ce haƙuri da juriyar daurewa wahala sai an cimma manufa lokacin matasa ake yi sannan kuma lokaci na samartaka lokaci ne da ya fi wato mai da hankali akan wato imitation kwaikwayo saurayi yanzu yanzu zai kwaikwayi abu duk abin da ake so ya yaɗu a duniya to a miƙa shi cikin duniyar samari yanzu yanzu zai yaɗu ɗabi'ar da ake yin ta a wancan ƙasar ana jefo ta cikin samari suna ɗauka to abin zai haɗu kuma zai samu karbuwa ana tabbatar maka shi yasa su abokan gaba suka karanta mu suka san mu sun karanta yaran mu ba wai dan sun iya yaran mu ba suka zo suka karanta yaran mu suka karanta Qur'anin nan suka karanta hadisin nan suka karanta al'adun mu suka karanta kaza kowa ya sani ku je ku karanta orientalist al-mustashrikun suwa orientalist what the meaning of orientalism sun shigo ne malamai ne na addini amma ba musulmi ba ulidini lidini su bi musulmi mutum ya je ƙasar larabawa ya haddace ƙur'ani izu 60 da ƙira'at yanzu a cikin orientalist ɗin akwai wanda wallahi ya yi rubutu wa ƙur'ani irin abinda musulmi bai ba amma a cikin rubutunsa yana faɗa yana cewa ƙur'ani abokin harka ta ce amma ba na son in larabci ne sun iya in shiga nasi ne sun sarrafa shi sun iya sun san yaranmu sun zo cikinmu sun karanta al'adunmu da ɗabi'unmu sun gane areas of weakness namu ina ne in an dake mu mun da ku ina ne kuma za a sha wahala kafin a karya mu ta ina za a shige mu a yi nasara a kanmu da wurwuri ta hanyar samarinmu matasanmu shi sai ka ga saurayi matashi babu labarin addini a cikin sha'anansa gaba ɗaya suka so su shuka sharri a cikin zukatun samari don su haramta mana ni'imar wannan addini su haramta mana alherin da manzan Allah ya zo mana da shi ina yin wasiya wa ƴan uwana matasa mu riko da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama mu koyi da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar yana cewa man kana mustannan falyastanna biman qad mat duk wanda zai koyi ya ko matasa yayi koyi da waɗanda suka mutu yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan a yare na addini yare na shari'a kai koyi da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khairu hadhihi al-umma sune mafiya alherin waɗannan al'umma zukatansu su suka fi na kowa bin Allah suka fi kowa zurfin ilimi suka fi kowa karancin takallufi Allah ne ya zaɓe su don su zama abokanan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma su zamanto masu dakon addinin Allah yake fata shabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim ku yi koyi in za ku yi koyi ya ku matasan al'umma shabab al-islam ku yi koyi da hanyoyin waɗannan ku yi koyi da shiryarsu ku yi koyi da addininsu ku yi koyi da ɗabi'unsu fahim ashabu muhammadin sallallahu alaihi sallama kanu alal hudal almustaqim sune sabon manzon Allah sallallahu suna kan shirya hanya wacce suke ta shirya mai gaskiya yace na rantse muku da ubangijin Ka'aba tarihi ya rubuta mana ya tabbatar mana tun daga farkon rayuwar har yau irin abun da matasa na kwarai suka yi wa musulunci suka yi riko da imani ingantacce suka kauce wa duk wani abin da ba nasu ba suka yi riko da nasu suka yi riko da manhajullah suka yi riko da shar'ullah manhajin Allah tsarin rayuwa na Allah da shari'ar Allah shi sa manzon Allah ya ba su wata kariya ya musu wani gini na musamman ga ladabi annabi ya ladabtar da su da ya ga wani yana yin wani abu ba daidai ba yanzu yanzu zai tsawatar ya dora shi ce kai fiti muku yanzu waye ne zai dora kai ce kai fiti tunda an cire maka ganin darajar kowa mutum zai iya fitowa ce ba uban da isa ce na yi kaza mutum zai iya da kan kirji ba wanda isa hana shi zai yi abin da ya ga dama ko ya addini ko kare addini ba maganar ubansa ko uwarsa ko malaminsa ko makocinsa ko ni mutane suna rayuwa cikin hurriya freedom sai abin da mutum ya ga dama zai annabi ba haka yi ba shi kam ya nuna wa manya ya kamata su jawo matasa kusa da su kuma su tsoratar da su idan sun yi ba daidai ba wata rana annabi ya zo tarar da wasu sahabbai suna jayayya akan kaddara wancan ya fi zuwa wacce ayar ya ce kaza wancan ya fi zuwa wacce ayar ya ce kaza suna ta jayayya da ayoyin Allah wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza abba ai annabi ya zo malan ransa a ɓace fuskarsa ta canja ta yi jajawar ya ce bi hada umartum da wannan aka umarce ku yana zuwa abin da ya gaya ya ce wannan jayayyar da shi aka umarce ku shi na ce ku yi kaga faɗan manya kaga jan kunnen manya aw bi hada ito da wannan aka turo ku ku rinka ɗaukar ayoyin Allah ku buga waccan aya da waccan da waccan aya yace to wallahi waɗanda suka bata cikin al'ummomin da suka gabace ku da irin wannan hanyar suka bata da jayayya a addini da wasa da ilimi yace sam na hana yace unduru ila alladhi umirtum ko unzuru alladhi umirtum bihi ku aiki da shi ku duba abinda aka umarce ku da shi ku aiki da shi muna kira ga samari ku duba abinda aka umarce ku ku riko da shi kada ku biya waɗancan mutane wallahi halakar da ku za su ba ka da maki irin makiyin da zai raba ka da rahamar Allah wata rana wani jahili cikin jahilai shi ma ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi rabo na ganima kawai sai ce hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon da aka yi ba dan Allah aka yi ba annabi ne ya yi kasan fa sai ce wannan kasan da aka yi ba dan Allah aka yi ba tab sai a kunnan wani sahabi sai ce wallahi sai na gaya wa annabi yace wallahi sai na gaya mai kaji kaji ya manzo Allah wancan ya ce wai baka yi adalci ba annabi ran sai baci ya kalle shi ce man ya adil idan lam adil wai zai adalci idan ban yi adalci ba kaga tarbiya wato da lafazin da uslubin method din da yake gaya musu yake nuna maka tsawatarwa yake a wata riwayar yace idan Allah da annabi ba su yi adalci ba wai zai adalci a duniya yace to ku rabu da wannan mutumin wannan yana da mutane yana da yan uwa za a samu tsatso a zuri'arsa za su zo da nuna tsananin riko da addini in ɗayan ku ya ga yana yin sallah sai ya rena sallarsa a kan sallar shi wannan mutumin azumi idan ka ga yana yi sai ka rena azuminka akan azuminsa ce wallahi ga iya karanta ƙur'ani a bakinsu, amma ƙur'anin baya wuce maƙogwaransu. kina akwai waɗanda zahiri zaga Allah suka nuna muku amma wallahi ba Allah bane a sha'anin yan kwangila ne ma'aikatan wasu ne sharri ne a cikin zuciyarsu ke sa ke yamruku na minar islam kama yamruku sahmu min Ramayya suna fita daga cikin musulunci kamar yadda kibiya idan an harbi dabba take fita put daga jikin dabba ko jini babu in dabba ta harbu da kibiya kibiyar ta fasa cikinta ta wuce in ka duba za ka ko digon jini babu saboda tsabar gaggawa ta wadannan mutanen kama ka suke fita daga cikin musulunci ya ku yan uwa na musulmi kaucewarsa wato matasa kautarsa da su daga hanya a da su mutanen banza a da su 'yan shaye-shaye a da su barayi a da su 'yan ta'adda a da su kaza yanzu jiyan nan a rediyo ana bayani a wata unguwa cikin unguwannin nan na kano aka je aka kashe wani bawan allah dan bijilanti mai kokarin samar da zaman lafiya da tsaro a cikin unguwa haka kawai wasu kai kwamba suka kashe shi saboda yana hana idansa bacci yana hana masu barna barna an bi an kakkama wajen mutum sama da goma a rediyo mu wannan karara a Kano aka faɗa ba wai wani abu ne koyayye ba dan jarida yake tambaya yake cewa suwa suka zo belin su mutanen unguwar nan haduwa ba suka yi ta sallah suka ta addu'a suka raba shinkafa da wake suka ce Allah tona asiri wanda suka kashe wannan bawan Allah dan a rage barna Allah ya fara bayyana musu da tattafi wallahi alazimu malam sai suka ce yan siyasa ne su ne suka je suna kokarin belin suna ciro su jiya da daddare a rediyo ana faɗa 'yan siyasa ne mutanen da ake tuhumansu an yi kisan kai amma wai 'yan siyasa masu neman ƙura'a su suka shiga suka fita suke ƙoƙarin su yobelansu to ga wani saƙon shi ma sai ku je ku tattauna a kansu in wana musulmi matuƙar muka bari aka ƙwace mana samari a hannunmu to wallahi tallahi ƙarfinmu ya tafi shi sa kokari ake yi a raba su da hanyar kwarai don a jefa mu cikin haɗari ba abin da yake tada hankalin iyaye yau irin matsalar tarbiyya ka haifi ɗa ya zo gare ka kana naka na waje suna yi wayan nan da ka bashi da ka sai masa a nan yake ɗiban tarbiyoyi masu yawa na barna na barna na banza kana yi yana yi kana salatin annabi kana zikiri kana tuba kana neman Allah ya tsare maka duniya tana kokarin halakan maka da ƴaƴanka iya gwargwadon kulawanku da ƴaƴanku da matasanku wannan shine kuma za ku samu kyakkyawan ƙarshe a matafiyarku a gwamnatinku a zamantakewanku a kasuwancinku mun yi bayani cewa daga cikin abin da matsiya suke da shi akan matasanmu a nan musamman jihar kano nan shine abin da shafi harka ta ƙwaya ɗin an yi lokacin da lissafi ƙididdiga din najeriya karab kashaf babu inda aka fi shan kwaya matasa suke shan kwaya irin kano an yi wannan lokacin ku je ndla e su gaya muku lissafin ƙididdiga shan kwaya na fitar hankali inda aka fi cinikin kwaya waye kano me yasa sai kano me yasa sai kano saboda kuma madawa ne kuma daga cikin hanyar da za a yi a fitar da 'ya'yanku daga kan hanya ta kwari shine a ba su kwaya su sha a nan garin fa gosulo kurin za a yi magariba isha'i billahi azim yara za su iya cire wuka su billahi layi mota ana bi ana alin kawo wayar ta komo fasa ma a garin nan ana yi har yanzu na faɗa na maimaita malamai suna ta faɗa akwai layukan da ba sa biyuwa a nan garin wasu unguwanni da layukan ba sa biyuwa saboda akwai matasan da suke fasa cikin mutane suna karban waya har yanzu in ka same sai ga dan kwaya ne za su sha ƙwaya saboda an tsananta ba sa iya cin jarrabawa ran lalata ƙwaƙwalwarsu ya za a yi su zane jarraba su shiga jami'a to ba za su taɓa zuwa jami'a ba jami'a kuma tana da tsarin ta sai ka ci adadi kaza za ka shige ta in ka shiga ma sai ka ci kaza za ka fita to ɗanka da aka mai da shi ɗan ƙwaya ka gaya mu ya za a yi jami'a karatu ɗaya kenan ɗanka da ya zama ɗan kwaya yaya za a yi ya yi tunani ya shiga kasuwa ya iya jura ya iya juya dubu biyar ta koma dubu bakwai ya za a yi ɗan kwaya ɗanka da aka koya masa bin mata ya za a iya iya ajiye kuɗi ya yi tattali ya za a iya zama malamin addini ya za a iya zama mutumin kirki tunda kullum yana rayuwa ne a cikin mutanen banza akwai yaran da fa a badala suke kwana a kudin dubi suke kwana ‘ya'yanmu ne musulmi ƙwaya kuma an san tsayayyun mutane masu da ƙwayan na a cikinmu an san dilolin ƙwayan nan su kawo a kama su ɗauki lauya a yi ta tafka shari'a ko su kada gwamnati ko a kada su su kawo kuma a siya su sun bi hanyoyin da za su bi don su samu akan sabon Allah malamai suka ce duk lokacin da rayuwar bawa zuciyar bawa ta yi baki da sabon Allah to ba za ka taɓa karɓan kyakkyawan abu ba su matasanmu suna buƙatar faɗakarwa suna buƙatar nasiha suna buƙatar mu jawo su jikinmu wallahi mu jawo su jikinmu mu tsuna musu daidai sai ne in sun fi ƙarfin bayan da zamu yanzu yau a cikin matasanmu musulmi akwai waɗanda suke sukan addini dan uwanka ne zai zo ya fada da kai akan wai kai dan kai addini kai an ce ma addini haka kai ne zaka takura rayuwar kai kaza akwai wanda aka ce sallah ce baran ni ba addini ra'ayi ne haka wannan lafazin ya faɗa musulmi baran ni ba addini ra'ayi ne ku shiga facebook ku duba ku gani ƴaƴanku musulmi matasa subhanallah mutum ya fito yana zagin addinin Allah ya zagi addinin Allah ya zagi masu addinin Allah musulmi ne in ka duba sunansa ka duba a profile ɗinsa ka duba inda ya karatu ka duba musulmi ne ya shiga guruf ɗin cikin masu fara da addini da ya ganka mai addini yana bakin ciki da kai saboda yana ganin ɗan takurawa ne kawai daga cikin hanyoyin da suka bi suka samu dama suka lalata mana matasanmu shine zaman banza aka rike aikin aka kiya bayar aiki ya zama sai na wani da wani billahi azimu ajanda shi ko ka sani ko baka sani ba za ka waye gari kana yi wasu aiki sai mutum ya zo ya hau kujera ya samu dama ya ƙare shekarunsa bai taimaki mutanensa ba yana gama sai a ture shi a dauko wani makiyinsa sai a tashi kuma a iya shekaru hudu ko uku da zai zai cika ma'aikatar da yan uwansa sai kun shekara hamsin ba ku iya zare su ba kai kuma ka ɗebi naka shekarun kana nan baka da tunani ƙwaƙwalwa kamar ta majina baka da hankali baka taimaki al'umma baka taimaki kowa ba sai bala'in sata gafiya fera baka da aiki sai gido ka saci kuɗin kuma ka dawo cikin lalatacciyar al'umman da ka taimaka wajen lalacewanta kuma wai a cikin ta za ka kashe kuɗin su da ka hana su aikin ka hana sana'a su za su hana ka jin daɗi da wannan kuɗin da ka sato duk wanda ya bar matashi ya lalace da lalace mu su za su rinka tsare muku hanya suna dukan ku ba ga abin da ke faruwa nan ba ku duba galiban masu zuwa suna kama mutanen nan suna kidnapping yara ne kanana on the age teenagers wani ma shekara shekara 17 wannan shekara sha shida wannan shekara ashirin wannan shekara kaza ba ƙauye fituk ba boko ba addini saboda bai yi karatu ba bai san komai ba an same shi an bashi bindiga a yi ciniki da shi ya je kama wani a ba da naira miliyan goma shi kuma a bashi dubu ɗari shida da hamsin ƙararra suna faɗa kuna ji su ɗin da suke harbin suke riƙewa suke ɗaurewa ba su suke samun kuɗin mai yawa ba akwai masu samun kuɗin masu yawa a gefe suke business ne amma me yasa bai da abin da zai da yawan su an tambaye su ce ba su sana'a aiki ya gagara tunanin taimakon kanmu da yan uwanmu ya gagara kowa ya samu ta kan shi yake yi dai yadda ka ga yaro a garin nan yana shaye-shaye yana shan kwaya yana kaza yana kaza in Allah sa da idan ka duba za ga dan musulmi ne dan cikin gari ne akwai wanda ba musulmi ba muna zaune da su ga su can a unguwar can ku shiga cikin su za ku ga wani yana tangal-tangal ya sha kwaya a cikin su kowa yana bakin kofar shago daga wannan sa, yana neman na arziki kuma galiban in kaga wanda ka ganshi da bindiga din ya sace wani ko zai harbe wani ko zai kashe wani insha Allah ta'ala zaka ji an ce musulmi ne an tambayi wani ma an hirar shi yace shi ba ya sallah amma dai shi musulmi ne ya iya karanta fatiha ce wallahi bai iya ba kuma wallahi bafulatani ne dan musulmi a daji aka haife shi me ya jawo sakacin da al'umma ta yi akan matasanta ba a mai da hankali a kansu ba ku je ku ga inda suka damu da matasan yadda suke musu aiki riƙen su suke yi suna taimakon su tunani na ɓangarori da dama a buɗe musu hanya su ga damu yau su karatu a sauƙaƙa me za a aka bauta dokar da ba ta Allah ba a tsananta kowa ba shi matsayin sa mana wanda ya ci credit kaza ya shiga bangare kaza a jami'a mai credit kaza a masa karatun sa na kaza wanda ba su yi ba a buɗe musu makarantu yalwatattu su zai karatu amma ba shi ba yaro sai ya zana jan sau bakwai ya jan bici ba yaro ya fi layin jami'a yana nema sau biyar sau shida yana zaune yana jira ba za ki samu shiga ba sai kana da hanya su kansu jami'an suna kukan suna son sauki ɗaliban babu fandin babu wadatacciyar dukiya da za su iya honin jami'ar babu wadataccen lecture hall babu wadataccen tiyatar babu wadataccen kaza ga al'umma ana ta haihuwa amma bayan da za a iya rike su da aka dole su zauna a gida babu zuwa kasuwa babu zuwa jami'a babu gona a Kano ko babu gona a kaza babu kudin taki babu kudin noma to me zai yi sai dauki bindiga duk wanda ya gayyace shi aikin banza dauka zai yi sai samun baya zuwa masallaci shiga tsakanin iyaye da 'ya'ya duk lokacin da uba ya bari an samu rata tsakaninsa da 'ya'yansa to shi ma wannan wani dalili ne na kokarin ya kasar biyan yayanka kada wani ya bari akwai shamaki tsakanin su yayansa kira yayanka kusa da kai a wannan zamanin billahi azim tuwo na mai na ake ko ya dare ko ya mishi kira shi kai masa nasiha ka ce mai ka rufa mana asiri ka zauna lafiya mu zauna lafiya me kike bukata a nuna masa daidai idan baka kira shi ka ba shi shawara ba a matsayinka na ubansa ai wani dan banza ne kira shi ya ba shi shawara a matsayinsa na makiyinsa ya kira shi ya ba shi abin da bai kai ya kawo ba ya zama abokin gabanka akwai wanda ya nuna gidan ubansa ya ce ya can gidan ku je ku yanka shi ku kashe shi shi ya kai abokanin gaban gidan ubansa me yasa saboda uban ya bar fajuwa tarbiyya ta lalace da ya iya darakcin mutane su je su kashe ubansa ku ja yayanku kusa da su kusa da su da su da su musamman 'yan mata ku rinka shawara da su ku rinka tattaunawa da su ku samu tabadul hubbi ɗanka kai san kana ƙaunarsa ba wai ka haife shi kawai ka rubu da shi ba ya abin du yaro da ka gani ko dai ka jashi ko wani ya jashi shine kawai sai biyu ne ko ku jashi ku zashi masallaci ko ya tafi aikin banza ko a matsayin ka na ubansa ka kira shi ka taimake shi ko kuma mutanen banza su kira shi su haɗa kai da shi su yaɗe ka shine abin da ke faruwa yan uwana babban abin da zai taimake mu akan kulawa da matasanmu da 'ya'yanmu shine mu sa musu tsoron Allah a matakin farko ka nuna masa ba karfin ka zai ji ba ba tsoron ka zai ji ba ji tsoron Allah kai ma Allah kake bi kai ma Allah ya fi ka kai ma za ka mutu ka nuna masa tahammulin mas'uliyya daukan nauyi ya kai wani inda mutu ba kai za ka rike gidan nan ya kai wani in baka je ka nemi arziki ba ni yanzu gajiya ta zo mun shekaru ya zo mun ba da albashi kudin fanshona ba zai iya rike ku ba in baka je ka nema ba zai rike kannanka za ka so ƴaƴan kannanka su fada cikin talauci da wahala fita ka je ka nemo ka zama mutumin kirki kar ka biya waɗancan masu shaye-shaye ku nuna musu Allah su ji tsoron Allah a matakin farko shi za a manzo Allah kira Abdullahi dan Abbas wata yace ya gulamu ya kai yaro yace fadillah yaro ne fa karami dan a nuna ma muhimmancin dasa wa yaro sanin Allah yace ya kai yaro ka kiyaye Allah fa ko ka kiyaye Allah fa shi ma Allah zai kiyaye ka in ka kiyaye Allah za ka same shi kusa da kai idan kuma ka watsar da shi ba za ka same shi nesa da kai da ƙarshe abin da nake gaya muku shine babban abin da zai kubutar da mu bayan wannan shine mu karanta tarihi na musulunci yaya magabata suka kula da 'ya'yansu yaya suka kula da matasansu suka yi kokari suka raba su da kiyayya ta addini da sauransu in mun karanta tarihi wannan zai taimake mu kware da gaske da ƙarshe ya ku yan uwana ina kira ga remu ga baki daya mu yi kokari mu daga hannunmu mu miƙa wa ubangiji tabaraka ta'ala mu nuna gajiyawar mu mu fatsananta addu'a akan bala'in da yake fuskantar duniya wannan annoba ta cuta da take shiga ƙasa-ƙasa tana yawa tana kashe mutane kaji an ce corona virus ta kama china mutum dubu kaza sun mutu ko suna asibiti ko suna kaza suna kaza ciwo ne fa da ya fi ƙarfin duniya wannan ita ce wato annobar da take ta duniya gaba ɗaya ba annobar jiha ɗaya ba ce ba annoba ce kuma wacce take mutum ɗaya idan ya kamu to kowa zai iya kamuwa da shi watakila ta hanyar gaisawa da shi watakila ta hanyar numfashinsa watakila ta hanyar miyau ɗinsa watakila ta hanyar jininsa watakila kaza kaga ɗan adam ɗan uwanka sai ka saka kanka a cikin gulob gaba ɗaya ka rufe kanka cikin kwalba za ka yi masa magana saboda Allah ya jarabe shi da wata cuta china sun yi abin da suka yi wa Allah a wannan shekaru a wannan lokaci a tarihi a bincike banda kasar barma ba ma ba inda ake cin mutuncin addinin musulunci da musulmai irin kasar china Allah ya gane musu azaba a cikin su amma ita annoba Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron saukar fitinar da in ta sauka ba wanda zai suke shi kadai zai shafa ba idza ja al bala'u ya ummu salihu wa salihu da na kirki da na banza bala'i ga mai yake da shi to wannan annoba fa tana fayatuwa fa tana fayatuwa fa ta shiga cikin masra misr egypt ta shiga kuwait ta shiga iraki ta shiga kaza ta shiga kaza kasashe fa hatta kasashen musulmin yanzu annoba ta fara ratsawa yau a wannan satin saudiya ta kafa doka kar kowa ya sake shiga mata kasanta gaba ɗaya duk duniya ma ba umra fa in wannan bala'in ya kai har aikin hajji ba har aikin hajji ma ba za su bari aje ba ba fa umra kaga wannan economically hatta a gudanar harkar tattalin arziki wannan ciwon zai iya mana tasiri dan yanzu akwai kasashen da sun gama rufewa ba a ma shigan su. babu kasa mai abin tausayi irin Najeriya har yanzu kowa ma da rayi ke kawai sai dan abin da ba a rasa ba wallahi azimu nake ga muku hatta waɗanda ake zargin suna da cutar kana kallon su zaga suna sauka a jirgi sun taho daga ƙasa za an koro su za su sauka a nan shi dan Najeriya sharrinsa inda zaka bashi kuɗi to komai za a yi ina shaida muku idan aka bari Allah ya kiyaye cutar nan ta shigo Najeriya Allah ya kiyaye to barnar da za ta yi a nan fa ya fita China dan China sun fi mu ci gaba sun fi mu wayewa ta ma shigo yanzu yau din nan ministan kamar da nake gani a kafin yaɗa labarai ministan lafiya yana faɗa cewa an samu wannan coronavirus in ta sauka a lagos ta hallaka mutum guda to kuma galiban irin waɗannan fitintun sun zo ga lagos abuja kano su ne manya-manyan jihohin da haka zo su yi kuma mun gani ko da daga lasafi ba ina ku duba fa Kano babban asibiti kwararrun likitoci waɗanda suke on top manyan da ta shiga dubai da sai mana barna ta kashe likita ta kashe masu taimakon likitocin yanzu yanzu ne abin zai zo ya yadu mutuwa mutuwa mutuwa to duba china ci gaban su a sati ɗaya sun gina asibitin da za su kwantar da mutum dubu goma a lokaci guda a sati ɗaya suna da wannan ci gaba da wannan wayewar da tattalin arziki da arziki da dukiya duk sayayya ku da kuɗin ku da komai da sauransu a china kuke yi amma china har yanzu ba su samu maganin coronavirus ba babu america babu ingila su ma din wani dan uwa na fada ce a boye fa wannan cutar tana nan tana penetrating fa tana ta shiga to me za mu yi sai addu'a Don mu wallahi alazimu muna da rauni in akwai ma magani da dama dama to ba magani mu roƙi Allah mu kira ga gwamnatin mu ta sa tsaro a airport ta sa tsaro a bodoji ta sa tsaro da duk inda baki suke zuwa duk abin da gwamnati suke bukata na amfani na jin daɗi akan kuɗi ko na makamancin wannan a duba lafiyar al'umma shi fi komai muhimmanci in ya kamata a dakatar a dakatar a tsayar a tsayar a sa ido dan wallahi idan muka bari shugan cutar nan ta zo ta fada cikin mu to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan abin da yake nuna mana abin da annabi rahama yake faɗa idan ƙarshen zamani zo Allah zai jarabe mu da cututtukan da ba a taɓa yin su a da ba kuma ku turo roƙon Allah a ta wahala Allah ka yayi mana muna da umarni muna da shawara don Allah malamai masallaci limamai a ta addu'a a ta salatin annabi a ta karatun alqur'ani a ta addu'a Allah yayi mana wannan bala'i wallahi idan ta zo ba za mu iya jurewa ba ba za mu iya ba kasashen da suka ci gaba ma suna jin tsoron wani abun tafi karfin su ba yadda za a ba magani har yau mu yi addu'a Allah ya yi mana wannan bala'i su